bismillahi rahmanir ya ce asalamu alaikum Dan allah malam menene sahihancin ƙin shafa hannu a fuska in anyi addu'a ba ƙi ba ne nassin ne bai inganta ba a cikin bulugul maram mu ma da duk muna shafawa saboda a cikin bulugul maram alhaji bin hajji askalani ya ce hadisin hasanun ne ni da wannan na dogara na gama addu'a sai in shafa a fuskata saboda an ce mai dalili na na san babban malami na hadisi a duniya wanda a sheik albani yake cewa tun daga haihuwarsa zuwa yau a zahiri ba a ga wanda ya san hadisi ba kamar in kuma akwai a nuna shi waye alhabi ibn asqalani mai fatihil bari shi to a ciki yayi bulugul maram kuma bulugul maram ya ce hu ta hariran baligan na tantance shi tantancewa ta ƙarshe duk abin da yace da'ifi ne anan ko yace hasanu ne ko yace sahihun ne malamai suna sakammar da haka sai yace majmu'an hadisai guda uku sun zo akan cewa da'ifai ne guda uku amma in an hada su za su kai darajar hadisi hasan sai ce da iya amfani da wannan idan an gama addu'a a shafa a fuska hadisin ya zo cewa ka ku roƙi Allah da bayan hannu ku roƙe shi da cikin hannu domin Allah zai sa albarka a ciki in kun roƙe shi da cikin hannu fa inna Allah ja'ilu sannan kar ku sauke hannayenku har sai kun shafi fuskokinku haka hadisin yazo to sai wancan babban malami yace hadisi ne hasanu ana ci gaba da bincike da karatu sai na gamu da irwa'ul galil mujalladi takwas ne ko tara Allah ji kan mala abubakar husaini shi ya fara nuna min littafin na a maka na siya mujalladi tara ruwa'ul galil na takhariji da shek albani na hadisu manarus sabil ina karantawa na zo sai ya ce wannan hadisai guda uku da alhafiz ibn hajar askalani ya ce majmu'ansu za su iya daga darajansa ya koma hasanun ya ce wannan magana akwai kuskure a cikinta sai ce ga abubuwan da shi alhafiz ya dogara da su yayi dogon bayani ya kawo mutanen da ke ciki ya ce to waɗannan raunin da ke ciki ɗin ba irin raunin da rauni ne ɗan ƙarami da za a iya haɗa shi a tashi mai a tashi wani ba rauni ne dan ka ɗora ɗaya a kan ɗaya to na ɗayan sai danna na ƙasar har su kai ƙasa ba rauni ne da in ka ɗora wani zai ɗau wani ya ɗau wani har su kai darajar hasar ba a'a raunin in ka ɗora mai raunin akan raunin zubewa za su yi ƙasa sai kawo nasa hujjojin da dalilan to tun da haska ce ta ilimi sai na fi gamsuwa da waɗannan jawabai da Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani shi ma yi reference da wasu manyan malamai da suka gabata akan cewa an yi addu'a a sauke hannu to kaji dalili da yasa muka san nasi muke bi ba wai wata kungiya ko wani gari ko wata al'umma ko abin da muka saba ba muna tafiya ne muna yin wasu abubuwa muna tafiya muna barin wasu abubuwa shine kuma ilimi shine neman ilimi shi mai neman ilimi ba za ka bar shi a nan kuma ka zo ka tarar da shi a nan gobe ba akwai sabon wanda da muke yi da a bisa in itikadin cewa suna da inganci sai bincike ya zo ya ce ba su da inganci sai mu ci gaba wasu abubuwan kuma mun ƙi saboda ba mun ga kamar ba su da dalili sai kuma dalilin sai bai na gare mu sai mu ƙi to in mutum yana neman ilimi kullum za ga canzawa yake saboda ilimi in kana neman sa kullun zai nuna maka abin da baka sani ba zai kuma nuna maka kuskuren ka ka gyara kuma zai nuna maka wani abin da kake wanda bai kamata ba sai ka daina wani abin da baka yi sai ƙara ka kai shi sa ka gan kana tafiya kana neman ilimi kana tafiya kana neman ilimi sai ka ga maganganun ka sun canzu ayyukan ka sun canzu in dai kana aiki da ilimin zaka ga kullun canzawa kake to ne zai ce kaga malamin nan da kaza yake amma yanzu ya canza to karatu ba canza mutum yake ba karatu shi yake canza mutum kana yi ka rike abu kamar zaka mutu sai ne zo ce ba bai da inganci ina hujja ya zubo maka hujja kuma ka gamsu yake haka ce na dena. kuma ka gaya mutane su ma ba kyau su dena. dama an rike shi ana yi ne ba dan gado ba dan hujja ne to kuma ba hujja ya amfani a ci gaba da yin abin da ba shi da hujja kuma da sunan neman lada to wannan shine abin da ya faru malam a makaranta yara ɗalibai mata suna ƙin zuwa makaranta da alkur'ani wai ba sa ranakun tsarki amma muna dukansu akan dole sai sun zo da shi menene hukuncin hakan kakku da ke su lokacin da suke period ba za su ɗau alkur'ani ba sai kusa su dinga tilawa a ranakun wanda bai san al'adun mace ba zai iya karantar da ita ba sai ka ji malam ya ce kai kowa ya fita ai sallah maza sai ka ga waɗanda ba za su yi ba suna jin kunya Ka ga ba a yi musu adalci ba ku tashi mana kai ya kowa tafi sallah ku kun zauna sai ga sun sun da kai sun yi shiru ka ga bai san yadda ake karantar da su ba in ka sai da ake karanta da ce waɗanda za su yi sallah su zo mu je mai sallah wanda ba su yi sallah ba saboda su je su gaba da zikiri shikenan ka kashe wutar amma sabon ya sayyadi ne sabon yankan rake ne <laughs> ita riga an koya mata cewa ana sadin ana jinin al'ada ba a daukan qur'ani shine fatawar kaso 95 na malaman duniya shine kuma kauli rajihi to kai kuma ka ga fatawar ka ce mata lalle sai ta ɗauki qur'ani tana jinin al'ada ai kaga dole ku ci karo ba ma ɗaukan qur'ani ba abu uku ne dama waɗanda suke masu ƙarfi malaman duniya suke tattaunawa game da mata in suna al'ada ɗaya ɗawafi ɗaya shiga masallaci ɗaya ɗaukan alkur'ani kwanan nan da na yi bitar sharhin da dr mansur ibrahim sakwato ya yi iziya shi ya tafi ya sabawa mai iziya akan waɗannan matsalolin guda uku cewa shi ya gamsu mace tana jinin al'ada ta ɗauki alkur'ani ya kawo hujjojinsa ya gamsu ta shiga masallacin akwai larura ya kawo hujjojinsa ya yadda kuma in larura ta kure kamar za a tafi a batta jirgi zai tashi ya batta wannan fatawar shekul islam ibn taymiya ne cewa ta yi dawafinta amma in ba barin ta za a za a batta wata jira sai ta yi tsarki sannan ta je ta yi dawafi karatu yana da nauyi fa shi kai abin da yake bukata hujja ka kawo hujjar ka ko mutum ba zai bade ya san ba wai san ranka ba wai murinda ka sha da coca cola kawai ka faɗa ba malam wai gaskiyan wannan magana wasu suna cewa salmanul farisi ya yi shekaru 250 wasu kuma suna cewa shekara 400 shine wanda ya mutu a ƙarshe cikin sahabbai ba shine ƙarshen wanda ya rasu a cikin sahabbai ba kuma waɗannan maganganu abin da ya kawo su al-imamu zahabi a cikin tarihul islam yana da littafi mujalladi 60 sunansa tarihul islam bayan ya yi shi sai ya ga ya yi nauyi kowane mujalladi yana ɗaukan tarihin shekara goma shekara ɗari shida ya bada da tarihinta to sai ga ya yi girma sai ya zo ya talhisinsa ya ɗebo wasu mahimman mutane a ciki ya sake yin wani littafin ya sa suna siyaru a alamin nubala shi kuma sai zo mujalladi yanzu an buga shi ashirin da bakwai kaga an rage wancan kenan daga sittin ya koma ashirin da bakwai har alfa haris kaga yi sauki to a cikin mujalladi na ɗaya da mujalladi na biyu da mujalladi na uku duk tarihin sahabbai ne mujalladi na hudu na biyar na shida na bakwai zuwa na takwas zuwa na tara goma duk tabi'ai ne daga na goma zuwa sha ɗaya tabi'i tabi'i na su imamu malik daga na sha biyu sha uku sha hudu ya tafi tarihin su imamu bukhari su musulun su turmuzi su nasa'i su ibn maja ya ta tafiya ya ta tafiya har ya zo karnin su ibn taimiya ibn taimiya ma akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu akwai na biyar akwai na shida alu ibn taimiya duk ana kiransu malamai ne aka yi su tili kowa sunansa ibn taimiya kuma da ake cewa family din dan tata kaga kowa waye dan tata waye dan tata to ita ma taimiya din malama ce to duk wanda suka fito daga zuriyarta sai ake kiransu sun kace ibn taimiya sai a ce wanne in ka san tarihin su sai aka ce wanne akwai abul barakat kakan ibn taimiya wanda ya muntakal akhbar akwai kuma baban ibnu taymiya akwai shi ibnu taymiya akwai kuma wata zuriyar da ana kiransu ibnu taymiya duk daga tushe ɗaya suka fito to sai ka ce ahmad bin abdul halim sunan ibnu taymiya ahmad sunan babansa abdul halim to shine ibnu taymiya wanda ya shahara sai ya zama diya ya goge ragowan ibnu taymiya din kamar ma ba a san su ba eh? to shine to da aka ya ce shekarun gaskiya a ciki ya faɗi waɗannan shekarun da aka kawo 250 400 waye amma da ya zo cikin siyar sai ya ce yana ga shekarunsa ba zai haura saba'in ba wannan kawai duk ƙari ne na masu kan gama tarihi ba zai wuce saba'in zuwa tamanin ba ce malam idan zan yi addu'a bayan na yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa zan fara wa kaina sannan iyayena kuma iyayena zan fara wa sannan kaina kanka zaka farawa kanun kai wa iyayenka annabi ibrahim da annabi nuhu sun koya maka haka alkur'ani annabi nuhu da zai addu'a me yace rabbi gifirli rabbi gifirli kaga annabi ne ya san daraja iyaye amma sai fare wa kansa rabbi gifirli sannan wali walidayya wali man dakhala ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati haka annabi ibrahim cikin surati ibrahim yace rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab kuma da Allah ya koya mana addu'ar da zamu wa sahabbai sai ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman so kaga kanka zaka so ita gafara kai da baka samu ba kuma ka fara roƙa wani tace malam ni ce jini yake min wasa sakamakon family da nayi jini ya zama na cuta idan ina azumi ya zo zan yi tsarki ne ko zan ci gaba tunda ba na al'ada ba ne to wannan sai an je asibiti ake tantancewa gaskiya shan maganin family planning din nan yana wa mata al'ada wata gaba ɗaya al'ada ta ta rikice sai ta shiga hali guda biyar da ashe usaimin ya kawo a cikin littafinsa na magana kan jinin al'ada ya ce akan samu wasu dalilai su shigo su rikita jini ko dai yawansa ya ƙaru ko kuma ya ragu ko kwanakinsa su ƙaru ko kwanakinsa su ragu ko lokacinsa ya canza da yana yi a farkon wata ya dawo tsakiyar wata ko ya dawo ƙarshen wata ko kuma ya dinga taƙaɓɓo yana yi yana tsintsinkewa yana yanyankewa ta kwana biyu ta ga tsarki kwana biyu ta al'ada ta yanke ta kwana biyu sai ya zama jinin ya ƙi haɗuwa yana tafiya wato yana tsintsinkewa ko kuma tana tsaka jinin sai ya ɗauke sai ta dinga ganin wani ruwa kudura da sufura wani ruwa haka yana fitowa mai ruwan yala yala mai ruwan jini jini kuma daga nan sai al'ada ta ci gaba to irin waɗannan yanayin ya ba da amsa akan yadda ya kamata a yi su to mace da take shan magani wanda ya shafi family planning dole sai tana alaka da asibitin domin a dinga tantance jinin al'ada ne ya ci gaba sai ta daina sallah sai ya dauke ko ko ba jin ta gama jinin al'adar ta jinin da ya biyo baya ba na al'ada ba ne akwai hanyoyi guda uku da aka ba mata su tamyizi amma yanzu ba wannan ilimin shi yasa ba a tamyizi ake hadawa da likita akwai wacce da ta ga jinin al'ada damun aswad yu'raf bakin jini ne ana gane shi za ta gane na ciwo da na al'ada sannan kuma za ta gane lokutan zuwansa yanayin zuwansa da lokacin ɗaukewarsa alamun zuwansa da kuma alamun ɗaukewarsa duk suna bayyana so wannan sai an haɗa da wannan na ce malam ina roƙon addu'a kasuwa ba ciniki to Allah ka kawo ciniki a kasuwa ka kuma kawo ciniki mai albarka wannan malai ce yaushe ne matar mutum ke haramta a gare shi idan jini ya fara al'ada to wannan alama ce da ya kamata a ce an ilmantar da mata da kyau yaushe ne ya kamata don wani sai su ce suna tsakan mu'amala aure jinin al'ada ya zo ko ya ɗauke kafin a yi wanka ya buƙaci matarsa to kaga ana wannan taɓargaro sai a shiga haƙƙin Allah da ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum an nashi'tum saboda a lokacin da mace take al'ada dole ta san alamar zuwansa in an ga alamar zuwansa dole miji ya hakura kuma in ya ɗauke idan ba a yi tsarki ba shi ma ba a zuwa mace tsarkin hawa biyu ne akwai tsarki da ake yi da auduga da almiski wanda ake goge gefen inda jinin ya don a kau da karni ko a samar da kamshi sannan akwai kuma wanda ake shiga ban daki a wanka shi yasa Allah ya ce hatta ya tsahurna wannan daukewa jinin ne fai za ta na kuma wannan yin wanka ne da goge jinin da kuma yin wanka sai a kula da kyau akwai wanda ya ce da Allah a yi nasiha ga wasu manyan 'yan siyasa unguwan nan saboda suna faɗa ko faɗan nasu yana shafa 'ya'yan talakawan unguwan nan kuma hatta kai ma wasu lokuta har an kashe wani ma sakamakon mabiya wannan da mabiya wannan wannan gaskiya na cikin babban matsala ba iya Kano bane kusan duk Najeriya duk inda ka zagaya zaka tarar rigimar siyasa ta ɓarke tsakanin jam'iyya da jam'iyya da kuma jam'iyya a cikin gida ma jam'iyyun ma a cikin gida su ma suna faɗa sai ka ga jam'iyya ɗaya ce amma kuma ta kasu uku ko hudu ko biyu sannan kuma ga kuma wata a waje so wannan abin an yi ta kokarin hada masu hankali akwai center for democratic and research ta mambayya house akwai manya-manyan profesa a gurin sun kirawo manyan mutane da suke ga masu fada a jini a kano duk wani profesa da kashina akwai su profesa ibrahim akwai profesa german kano akwai profesa limamin kano akwai profesa wakil akwai wajen profesa takwas ne a ciki sannan kuma akwai dakta wane dakta wane dakta wane wane wane akwai manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan 'yan boko waɗanda duk suka shuhura a kano suka zauna suka yi list na suna ga cewa waɗannan mutanen duk abin da suka sa baki za su iya kawo ƙarshensa to sai aka ce to a saka malamai maimakon 'yan boko da 'yan masu sarauta da kuma manyan malaman jami'o'i a haɗa kuma da manyan malamai da aka sai aka ɗauko mutum uku aka ɗauko a dr umar sani fage da shi ibrahim khalil da ni aka ce mu uku mu shiga cin wannan kwamitin mu je mu ƙoƙarin samar da sulhu da maslaha tsakanin manyan 'yan siyasa da suke rigima a kano musamman ɓangaren ganduje da ɓangaren kwankwaso aka yi kwamiti aka tafi kaduna aka je aka zauna da kwankwaso me ya haɗa ku rigima da ganduje aka zo aka samu ganduje aka zauna me ya haɗa ku rigima da kwankwaso so ana nan ana wannan aikin da kuma sauran jam'iyyu kuma da suke waje saboda zaɓe ne yake tahowa kowa yana da mabiya da yawa kuma kowa ya alkawari sai ya hantare wani wannan ya alkawari sai ya zarce wannan ya alkawari sai ya ture shi to ya za a yi kenan al'umma ya za su kwana kaga mabiya su za su sha wahala to shine ake hangen idan abin ya tafi a haka so za a iya zuwa a dinga karan batta ka ji an ce yaƙi ya ɓarke a unguwar can ko ya ɓarke a can domin wanda yake kai shi zai riƙe wuta sai ya ci ya ci gaba shi kuma wanda yake ƙasa zai riƙe wuta sai ya ga ya sauka sai ya tuntsirar to wajen a tuntsirar da wanda za a tuntsirar da kuma mai sanya zarce shi ba zai so a tuntsirar da shi ba to wajen wannan furzir furzir din wajen tabur tabur din nan za a tattake wasu da yawa da to shi ne dai saboda haka yanzu an zauna mun zauna da kowa daga cikinsu ba ma so ɗaya ba so biyu ba an zauna da wannan da yawa an zauna da wannan da yawa mun ji bayanan wannan mun ji bayanan wannan mun ɗauko bayanan wannan mun gaya wannan mun ɗauko bayanan wannan an gaya wannan sannan an zauna an yi drafting ɗin takarda wanda ya cika sharaɗi goma sha uku da ake so su biyun sa amince domin abu waɗannan ƙa'idodin na maslaha kai za ka yi kaza na ɗaya kai kuma in yi kaza kai kuma za ka yi kaza na biyu kai za ka yi kaza na uku shi kuma zai yi kaza na hudu kai za ka yi kaza na biyar shi zai yi kaza na shida kai za ka yi kaza na bakwai shi zai yi kaza na takwas kai za ka yi kaza na tara shi zai yi kaza na goma kai za ka yi kaza na goma sha ɗaya shi zai yi kaza na goma sha biyu to kuma a cikin waɗanda aka sa ɗin nan akwai waɗanda sun fara siyasa tun waɗannan suna jarirai ko ba haife su ba in boko ne akwai waɗanda akwai wani ƙarin kalma da ake wasu profesa bayan emirates to emirates ma a ciki guda uku ne profesa ne da ƙari eh an ƙara musu wani mukami akan profesa to suna ciki kaga dai an ƙara boko <laughs> to in shekaru ne kuma sun fi su shekaru in mukami ne akwai wanda suka rike ma suka yi gwamnoni kamar wannan abm muktar yana cikin kwamitin shi ya rasu yana ciki ya yi gwamna tun shekaru a kaduna to shi yana cikin kwamitin allah ya masa rasuwa yana cikin 'yan kwamitin allah ya ji kansa shi ma yana cikin wanda suka dage sosai akan lalle in aka bari abin da ya ci gaba to ba su zai fi shafa ba 'ya'yan talakawa zai shafa kowa zai fito da 'ya'yan mutane ne a zo a ta garo a ta karo ai amfani da makami ai amfani da kwaya ai amfani da kaza a cutar da al'umman jihar Kano a cutar da zaman lafiyar Kano a cutar da kaza saboda kawai waɗannan abubuwan to ana nan ana wakin Allah ya bamu nasara za a iya shawo kansu in ba a yi nasara ba Allah ya ga mun yi abin da za mu iya yawa da haka muna kira ga 'yan siyasa da Allah so kuma abin mamaki ɗazu na biyo jirgi na biyo jirgin safe da yake jirgin juma'a zaka ga mafi yawa cike yake da da masu zuwa hutun karshen mako to na ga 'yan siyasar ana ta gaisawa ana dariya su ɓangarorin ba duk sun zo mun gaisa kuma na ga su ma sun gaisa kuma an tafa an yi dariya saboda haka abubuwan abubuwan suna bukatar nutsuwa Allah ta'ala ya shirya mana abubuwa ya gyara mana tsakani ita rigimar siyasa ce ta fi kowace rigima wahalar warwarewa ta fi kowace wahala warwarewa za ka iya sulhunta miji da mata ka sulhunta makoci da makoci amma rigimar siyasa tana da wahala tun farkon duniya haka take ba wai a Kano ta fara ko a Najeriya ba tun farkon duniya rigimar siyasa haka take a kowane zamani a kowace gwamnati in aka samu rigimar siyasa tana da wahala ku ƙara wannan mai sauki ce tunda kowa ya san ranar da zai sauka ya san ranar da zai ƙare kuma ana zaɓe amma lokacin da da in mutum ya hau sai ranar da ya sauka da kansa to baka ma isa kai adawar ba murkushe ka za a yi kawai a ɗaura wasu a sa wasu a buhu a ɗaura bakin buhun a a jefa a ruwa <laughs> saboda haka rigiman ma ba za ka yi ko adawa din ba to muna fata Allah ya shirya mana Allah ya kawo mana daidaito ga kuma kakar abin tana ƙara kusantowa kowa yana ƙarawa ƙasa. to kaga mu dole mu ci gaba da yin addu'a da kan Allah ya kawo zaman lafiya ya kawo daidaito ya kuma to kuma wannan ta cikin gida ce fa akwai kuma ta waje ta kuma wata jam'iyyar ita kuma tana gefe ita ma kuma tana nan su ma sai an kira na kirawo 'yan sojojin baka duk nasa an tara mun su gabaki ɗayansu so da su ma na ga yadda suke yi da hanyar na kuji ana a rediyo suna da majalisar da suke cin abinci amma suna magana sai ka ɗauka alƙiyama ce za ta tashi wani ya ce min malam zo ka ga mutanenka akwai wajen abin nan dinnan pyramid dinnan can wajen wajen hotel dinnan magwan wajen magwan ya nuna min su a guri ɗaya ana haba ba ne sha kai fa kai to kai tsokano min wancan dan tabo min nawa shiga rediyo ka dan taba min shi ni ma dan taba naka to in ba taba su muke in ka taba nawa na taba naka to sai kai baka wani abu sai ka dan yan mun ni ma ka taba in na taba naka sai baka wani abu ni ma sai ka yan mun sai ɗaya shiga rediyo ya ce kai wane ba shi da amfani ya ci taliyar ƙarshe ba shi da amfani ya ci taliyar ƙarshe kaza kaza ba za mu ƙara zaɓensa ba ɗan ba ƙara sai ya je ce kai ya fi ɓallo mana ruwa Allah wannan maganar da sai an gyara ta Allah ko wallahi wannan rabin sai an gyara ta to ga wannan wannan na rediyo ne wannan naka ne sai shi ma ya ce to ni ma taɓo min nawa shi ma zai ce wannan wannan ai sam mun gama wannan mutumin ba shi da amfani dan ba ƙara ba ya ci taliyar ƙarshe shi ma ce to ka gani ya fa ɓallo mana ruwa a ji a kashe wannan wutar sai a ce to gashi da rama fa ake shi ne na gayyace su gaba ɗaya hizba na ce don Allah wasu maganganun naku suna da ban dariya wasu na da ban haushi wasu na da amfani wasu ba su da amfani da Allah kowa iya bakinsa kowa iya sarrafa harshen sa annabi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru wasu abubuwan suna shiga cikin abu uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum nace saboda haka akwai abubuwan da kuke faɗa waɗanda ya kamata a faɗe su shugabanni su ji watakila da ba don kun faɗan ɗin ba ba za su ji ba kuma mutanen aka yi shuru shiru su ma suke yi amma akwai abubuwan da kuma suna buƙatar gyara da saiti saboda kuna yi wa wani ƙage sharri har ma na ji an taiwa wasu bulala a cikin ku na ji ana ɗaya biyu wani ya je ya wani bai yadda ba ya kai shi ƙara an je an masa bulala na ji an daura wasu a cikinku na ji an wa wasu bulala a cikinku su za ka kun ga ashe kuna shiga haƙƙin wani tunda har alƙali zai sa a maka bulala a daure ka to kaga akwai matsala da Allah a kiyaye baki ba tare mun tara ku gaba ɗaya ba tare da bambancin wata jam'iyya ko wani bangare ko waye ba da Allah nasiha ce suka yi godiya suka yi godiya aka yi aka tashi aka tafi irin wannan lokaci su da kansu sun ce da Allah malam lokaci ba lokaci a dinga wannan ko da ɗaya ce take shiga kakka damu don ka mana wa'azi sau ɗaya baka ji abin nan ba ko sau biyu a eh, ci gaba da yi suka ce a ci gaba da yi abin yana shiga kuma mun tsuntsunci wasu abubuwa kuma za mu gyara su amma ba rana ɗaya ba a ci gaba da yi mana wannan lokaci ba lokaci to insha Allah lokaci ba lokaci zan dinga kiran ku muna tattauna irin wannan to kun ga abubuwan al'ummar mu fa sai da hikima sai da dabara wani nan ne abincinsa a haka ya aure a haka ya gina gida a haka yake ci da matarsa a haka yake sadaka a haka yake kyauta tafi ofishin wancan ballo masa kaza tafi wancan yi kaza a baka kaza a yi kaza a yi kaza haka shine abincinsa da ka gan shi ma baka ɗauka ka shi ba zai cito to sun taɓa zuwa ofis ɗina tun wancan shekara tun wancan lokacin gwamnatin suka ce malam ba wani abu na ce na me kawai ka kawo wani abu ko mu je mu ballo ma ruwa nace wani irin ruwa kuma ka dai kawo wani abu nace to ni yanzu ni ba abin da zan ba yanzu to to shikenan in baka bamu mu ba ka tura sakataren ka je ce ba haka bane sai suka shiga rediyo jama'a Kano da mata da maza da yara da tsofaffi sun ce malam suke so ya takara don haka idan malam bai fito ba za mu zanga-zanga za mu sha fiya fiya ka ji sharri dole na tura sakatare je ce malam ba ruwansa kaga an ɓallo min ruwa dole in je tare ruwan kuma wasu 'yan siyasa sun ji suka dinga ma malam ni zan fasta malam ni ne commissioner education malam ni ne a finance ni zan buga fasta dubu ɗari sai malam sun ce a'a da Allah tsaya na na ce je kaka ce da Allah ba ruwan malam da harkar siyasa wannan harka da muke ta kitabu sunna ta mana daidai kuma muna nan a gurin a nan aka san mu a nan muka girma a nan muka rayu kuma a nan za mu mutu saboda haka da Allah a daina shiga wannan harkar malam ba ruwansa da harkar siyasa ba ruwansa da wani dan takara ba ruwansa da kaza da suka dawo suka ce yaya na shiga سبحانك اللهم وبحمدك